للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم waɗanda suke rantsuwa a kan barin saduwa da matansu to suna da damar yin hakan zuwa lokacin da bai wuce wata hudu ba yana farawa daga lokacin da suke rantsuwar wannan shi ne ake kira ila'i idan sun dawo zuwa ga saduwa da matansu bayan sun yi rantsuwa akan ba za su sadu da su ba zuwa wata hudu ko ƙasa da haka to Allah mai yawan gafara ne yana gafarta ma wanda hakan ya faru da su mai jin kai ne gare su don haka ya shar'anta musu mafita da kafara daga wannan rantsuwa